Ƙididdiga ta nuna cewa ana samun mata kimanin dubu ɗari uku da ke ɗauke da juna biyu a jihar Sokoto kaɗai a kowace shekara, to sai dai kashi ashirin da biyar bisa ɗari na wannan adadin ne ke zuwa asibiti domin awon ciki, yayin da kuma kashi biyar bisa ɗari ne kacal na wannan adadin suke haihuwa a asibiti. Wannan lamari yana ƙara yawaitar adadin mutuwar mata a lokacin haihuwa, abin da kuma yake ƙara damun gwamnatin jihar ta Sokoto. Hakan ya sa aikatar lafiya ta jihar Sokoto fitowa da hanyoyin faɗakar da mata musamman sababbin aure a kakar aure ta hanyar wani gagarumin gangamin faɗakarwa da ya kunshi mata da 'yan mata da iyaye maza da mata da ungun da wanzamai da ma jami'an kiwon lafiya wanda aka yi wa taken kakar aure can take sallah arbiki ko ungun salamu alaikum dr balarabe shehu kakale shine kwamishinan lafiya na jihar sokoto kaka aure kamar war kowa sani wannan lokaci ne na kaka aure watan sha'aban watan sharuwan ah, azumin tsohi kuma malam bawashe sai ce can ta sallah domin wato hikima da ƙoƙarin cewa duk wanda da ɗaya budurwa Allah ya nuna mai ta aure wanga lokaci ta azumi gidan mijinta. To a ma'aikatar lahiya da kuma ma'aikatar lamuran mata muka kula cewa a wannan lokaci akwai yiwuwar juna biyu ya shiga wanda yake abin alheri ne. To don haka arbiki salamu alaikum lalle arbiki ya kamata a biɗota domin ta kula da lahiyar wannan yarinya. Zan gaya muku cewa tsakanin da Allah a ma'aikatar lahiya wallahi duk aka rasa mace a wurin haihuwa ciwo muka ji kwarai da gaske a tashin hankali ne wacce ta rasu wurin haihuwa an gudanar da taron gangamin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lamuran mata da yara ƙanana ta jihar inda kwamishiniyar ma'aikatar hajiya kulu sifawa ta yi wa matan bayani akan yadda gwamnatin jihar ta damu da lafiyarsu wannan taron an yi shi ne saboda a ƙara tunatar da mata muhimmancin su ga al'umma kun san mata da yara mu muka kunshi kashi saba'in cikin ɗari na al'umma sannan masana sun nuna cewa cikin duniya cikin afirka cikin najeriya kuma ko najeriya ƙasashenmu ko jihohinmu na arewa sun hi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara. Masana da dama ne suka gabatar da bayanai a wajen taron gangamin dangane da kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma haihuwa. mu na gida suna da amfani kuma da su matanmu sun ka yadda amma kuma muna so a rinka zuwa asibiti saboda a rinka yin gwaje-gwaje wayanda ya kamata a ce an yi su in ana tsammanin matsala sai a gano ta tun daga farko a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka saboda a rage yawan mace-macen mata da kuma samun matsala da kuma mutuwar yara ƙanana. Haka kuma kwamishinonin sun jagoranci wani maci a titunan birnin na Sokoto har ya zuwa fadar mai alfarma sarkin musulmi wanda shi kuma aka yi masa lakabin da motar ice ga rabaron madara da kwai da kayan marmari ga macen da ta haihu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.